kalangu kalangu yana kalangu studio alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyo ko ce studio kalangu barka ku da haka mama ada ne zo muku da labarin namu da farko ga muhimman kanan nasu. A ah, yau ne ɗaliban da ke karatu a makarantun koyar da aikin hannu da fasa'a suka yi wani zaman dirshin domin neman biyan bukatun nasu. Ana ci gaba da fadakar da al'umma mai nasarwa kan mahimmancin zaman lafiya. sai kuma rahotonmu na musamman zai mai da hankali kan ranar nan ta tsofaffi ta ƙasa da ƙasa koya aka yi bikinta a wannan ƙasa ta mutan jihar za ku ji ƙarin bayani. To madalla Ɗaliban da ke karatu a makarantun koyar da aikin hannu da fasa'a na birnin Yame sun yi wani zaman dirshin a yau da safen na a ma'aikatar ilimi mai zurfi. Batun alawusu da kuma kuɗaɗen da suke bin gwamnati shine dalilin wannan tsugunni. Ƙungiyar dai ta UPTN e ta bayyana dalilin wannan taro nasu. Ga dai ƙarin bayani a cikin rahoton Omar Hamma. Mu heto ne yau don mu gwada ma gwamnati bakin cikinmu da yadda suke gayi muna a cikin karatun namu kun ga dai kwancin baya mun hita mun ce mu gwamnati ga abubuwa da muke son a kawo muna sauyi cikin su dan ya ci gaba sun zamna sun ruhe idanu sun yi kaman basu ji ba dan yau dan shi ne yau mun hito mun ce mu zo wajen abun ga minister da nan sanyi superior da a sani kowa ya sani cikin bakin ciki da muke ciki in dai basu yi kawo mun soyi cikin wannan harkokinmu na karatu dan karatu ya ci gaba ba mu yadda ba hal yau hal gobe Malam Abdullahi Ide Adamu kenan mabana ƙungiyar UPTN. na. Ministan harkokin wajen ƙasar Faransa ya kai wutar ziyarar aiki a nan ƙasar mu ta daga ranar biyu zuwa uku ga watan Oktoba. Jan Abel ludren ya kai rangadi a jiya a makarantar Madina ta uku da ke nan da'irar birnin mai ta biyu. Abel ludren ya bayyana farin cikinsa kan wannan ziyara ta farko da ya kawo a wannan ƙasa ta ta Nijar a matsayinsa na ministan harkokin wajen ƙasar Nijar a cikin yanayi na batun tsaro. Jan Abel ludren a cikin rahoton Adama da waki a cikin fassarar Muntare Muhammadu. Euh, na yi farin ciki da wannan ziyara saboda ta bani damar na fahimci wasu abubuwa da ban sani ba, musamman ma a kan dangantaka da hulɗa tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Faransa. Kunga na ziyarci makarantar Madina Turwa, abinda ya bani damar fahimtar yadda karatun boko yake gudana a Nijar da kuma yadda ɗaliban makarantar da na tarar suke ƙaunar yaren Faransanci da kuma yaren C'est une nouveauté pédagogique qui est sans doute très très utile. Shugabar shari'a da 'yan sanda reshen tarayya ta ƙasar Swiss Simonetta Semeruga na ziyarar aiki a Nijar tun ranar jiya makasudin wannan ziyara shine na tattauna batun bakin haure da ke shafar ƙasashen biyu a tsan wannan rangadi wato jami'ar za ta kai ziyara kuma ziyara ta za ta kawo ta a gobe idan Allah ya kai mu. Madan Simonoruga za ta mai da muhimmanci da kuma musayar ra'ayi tare da ƙungiyoyin fararen hula da ma'aikatar harkokin waje labarai da kuma ta shari'a haka kuma simonita za ta ziyarci cibiyoyin karɓar bakin haure da ba da shawara ga bakin haure da dangantaka ta ƙasar swiss da ke wannan kasa tam ta nijar. To kada ku shafa kuna tare da studio Kalangu. Makonni 35 da zuwa 38 na shekara sun kasance lokuta inda ake lura da karuwar masasar cizon sauro a mayahi kuma mutane mafi yawa wanda suke damuwa da wannan cuta su ne tsofaffi isufu isaka shugaban asibitin birnin mayahi ya yi tsokaci kan wannan bambanci da ke da kwai tsakanin shekara da bara duka a cikin rahoton isufu shaibu

goma sha bakwai dubu da ɗari uku da sittin da uku Ƙungiyar mata unguzume ta ƙasa ta ƙaddamar da wani ayarin wada kan al'umma a cikin ƙasa, wannan kuma shine rangadi na farko na duci. wannan aiki yana da mahimmanci wajen karfafa kwarewar mata masu karɓar haihuwa ta yadda za a ƙara rage mace-mace wajen haihuwa da kuma tattauna batun tsarin iyali a wajen matasa madan lauli maryama mataimakiyar shugabar kungiyar farm ta ƙasa ta yi wa abdullahi abdulaziz dan yuma wakilinmu ƙarin haske babban matsala da ake gamuwa da shi kullum mutane na kuka in sun zo likita suna gamuwa da matsaloli ba a musu tarba ta kwarai dalilin wannan ne association da tare da ministar lasante muka kirkiro wannan karabankin don mu zo mu tattamna da su don su sauya halin nasu tunda a can da kwalkin ma da suka yi karatun sashi famkin duk wannan abun da za mu gaya musu yau da ya sha an faɗa musu shi so muke wannan mace-macen da mata da ɗiya jarirai suke a rage shi kamar wanda ta zo wurin aihuwa dole ne in ta zo likita a yi mata tarba ta kwarai aka ce shinhuɗa huska ta haihu shinhuɗa tabarma su kuma matasa kuma su kuma su rika zuwa tana ganin likitoci don su samu a waye musu kai bisa kan abubuwa da yawa. Ɗakin taro na ofishin da'irar birnin Maraɗi ya karɓi a ranar jiya da wani zaman taro tsakanin ministan kawo sauyin tunani da tabi'u da kuma al'ummar jihar Maraɗi a cewar sarkin gobera Abdu Bala Marafa. Sarakunan gargajiya a shirye suke domin rakiyar gwamnati domin su ne na farko da suka lura da wannan koma baya na tarbiyya da tabi'u a wannan ƙasa tamu ta Nijar. Ga dai ƙarin bayani a cikin rahoton Muhammad Mamman. yanzu sai mu ga al'adodin nan namu wanda ke sawa a ce wanga wani wannan ga buguguri ne wannan bahaushe ne ko wannan guzabar ne wannan buzu ne wani mine ne to sannan sannan suna nan suna dan kubuce mana saboda wasu al'adodi ne sun shigo mun gume su muna waci da namu kinan sai an ta tsaye kowa san da inda hito maka sai inda ka hito ba to ina za ka yanzu na fi zance in cira sai in aka ɗauka ni akan yana bugun guri nijar kowa ɗan ƙwata ne saboda ni a saboda faɗin gobara mun ba hannun dangin mu a zo a zo a zama girma da arziki shak vendredi nan palais je reçois de petits enfants dan su zo su saba da kotoyi ɗan sarauta sai sami yaro kai 300 400 shak vendredi ina mana ana waina ana ba su sarauta cikin 300 ko 400 nan na taɓa ganin yaro ɗai mai gogurci ko hakan dole sai mun tace kamar da minista ya ce abu na kwarai san na kwarai ne Ƙungiyar Askure ta Mene Surwa ta ƙaddamar a makon da ya gabata da wani aikin wayar da kan al'umma a cikin birnin na Mene game da dawowar zaman lafiya sannu a hankali a cikin jihar Difa. Ƙungiyar tana kunshe da matasa da samari 'yan mata kuma na shiga unguwa-unguwa na birnin menesura domin tallata muhimmancin zaman lafiya. Malam Goni mamba na ƙungiyar Askure ya yi wa Kacalla Maryama ƙarin bayani. wannan waya kan da muke yi a jihar mu da kewaye mai ne an samu kwanciyar hankali a bi a ga jama'a a ƙara wayar musu kai komi gare ka in baka da kwanciyar hankali ba za ka more abin nan ba abin da ya sa kenan aka samu mu yi wannan wayewan tsakanin mu na cikin garin na cikin jihar mu kuma da wayan nan makwabtan mu bayan Allah wanda Allah ya kawo su ya hada mu da su wannan a zauna lafiya da mu duk al'umma guda ne in kuma gurin rabe-rabe da Allah ya sa kasashe masu hannu da shuni suke ba bayan Allah nan ko kai mai anguwa ne ko mai gari ne ko kuma da shugaba dai abin da aka baka in aka baka anguwan kan akwai mutum dubu ko da buhu biyar ne ka kira jama'a ga abin da aka ce a baku tiya ɗaya ɗaya ɗaya ko rabin tiya ɗan da ya tsaya kenan ba za a zarge ka ba gobe ba za a ce wane ya yi mana cuta ba dama shine ya kawo wannan tashin hankalin ma to don haka yanzu tashin hankali kam alhamdulillah a jihar Difa a ɗaya ya yi sauki a kan nada sosai ma'aina da tunda an zuba mutane masu wayar da kai ga jami'an tsaro ga kuma mu kanmu al'umma mun gane rayuwar duniya in ba da kwanciyar hankali ba ba za mu ji morewan abin da Allah ya bamu ba ma An kafa wata sabar ƙungiyar kare ilimi fadakarwa da samarwa da bayanai ga jama'a da ake kira Adizik Ginshiki. Makasudin kafa ƙungiyar shine na yaƙi da tsadar rayuwa daga dukkan fannoni a cikin zaman rayuwa. Iro Nafi'u shine mai kula da harkokin sadarwa na ƙungiyar ya baiwa abokin aikin Mutari Muhammadu ƙarin haske. da Diziki Kimshiki wata kungiya ce wadda aka yi saboda ta kare haƙi na masu amfani da kayan masarufi na yau da kullum a Nijar. To za mu mai da hankali mu gani gusa kan kyautata rayuwar mutane saboda a sane yake yau a Nijar kowa ya san irin yanda talakan Nijar yake ta wahala a bisa kan abubuwa na rayuwa so da yawa za ga lokacin azumi kaya suna tsada suna hawan farashi ka duba ka ɗauko tun daga kamfanin wayoyi bisa harkar transport harkar santi environnement administration public za ga mutum ya je haƙƙin shi ne na a bashi abu amma sai a ringa jami'ai ko kuma ma a nuna sai ya bada wani abu za mu yi abubuwa da yawa na mu ga mun kyautata rayuwa masu amfani da kayan masarufi mu waye ma mutane kai muna iya ko su 'yan kasuwa su ma mu ringa zama da su ana shirya kan a dinga gyara ma masu saye abin da bai da kyau a yadda Sai rahoton mu na musamman an yi bikin ranar tsofaffi ta ƙasa da ƙasa a ranar 1 ga watan Oktoba a nan Nijar wannan biki ya gudana a ranar 3 ga wata cewa talata a ɗakin taro na Sani Bako da ke ma'aikatar harkokin waje. Taken wannan shekara shine shiryawa gobe yin kira ga kwarewa da taimako da kuma halartar tsofaffi wajen gina ƙasa. A ƙasar Nijar yaya ake kula da irin wannan mutane masu rauni. Bello Maryama Kanda ta yi hira da shugaban majalisar tsofaffi ta ƙasa Umaru Garba ga abin da yake cewa. Euh, da zarar aka ce mutumin da ya manyanta a na farko za a yi la'akari da mutum ne wanda ya karbi sunansa na dattijo. Dattijo mutum ne da ya kamata a kula da shi kuma ya kasance dattijo mai hangen nesa. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya mutum ba zai zama dattijo ba har sai ya kai shekaru 60. A ƙididdigar da aka yi a dubi da goma sha biyu a Nijar muna da dattijai da suka kai dubu ɗari bakwai da 'yan kai. kenan nan da shekara biyar masu zuwa yawan dattijai zai kai miliyon ɗaya da 'yan kai kuma mata ne suka fi yawa a jerin dattijai ko ya kasance a birane kuma a ƙauyuka abin riƙewa dai niger tana kula da haƙoƙin dattijai saboda ko a cikin kundin tsarin mulki a ayar doka ta 25 ta ƙayyade a kula da kare haƙƙin zamantakewar waɗanda suka manyanta kenan da tsaran aka aiwatar da wannan doka To akwai waɗansu hanyoyi da za a bi don kyautatawa waɗanda suka manyanta wajen ba su wani kati na alfarma da jinƙai da dai sauransu. Maudu'in shekarar da ta gabata shine hulɗa matasa da kuma rigingimu a akan jinƙai ga manya. Kun san ya danganta da tarbiyyar da yaro ya samu ne a gidansu. Idan ya samu kyakkyawar tarbiyya to dole ne ya darajanta na gabansa da tijo. Nan ba da daɗewa ba za a aiwatar da dokar wadda a lokacin ne za a tilasta a girmama manya. Misali idan ka tafi a bankuna akwai matasa da za su baka dama ka huce ko kuma su baka kujera ka zauna. Wasu kuma ba ruwansu da girmama na gabansu. Muna da gurin tafiya a asibiti domin neman a baiwa dattijai alfarma da kuma wajajen kamfanonin sufuri. A rage wa tsofi kuɗin sufuri. Idan na ɗauki misali mutumin da yake da shekaru saba'in ana iya yi masa rangwame ya biya rabin kuɗi kuma a yi musu tanadin wajen zama na musamman. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu sai kuma gobe idan Allah kai mu.